masu sauraro sashen hausa na murya amurka aka lalubo a kan mitoci 1622 da kuma 25 daga nan birnin washington dc a gundumar columbia a birnin yamai da ke jamhuriyar nijar za ku iya sauraron mu a tashar biyu afirka a kan mita 102.5 sauran gidajen rediyon da za a iya sauraron mu a jamhuriyar ta nijar sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da fm noma da dalal fm da kuma niyya da ke birnin kwanni sannan a duk lokacin da aka samu dama za a iya sauraron shirye-shiryen mu na kowane lokaci a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu saurari barkanmu da wannan lokaci yau shida ga watan maris din shekarar 2017 mahmud lalo ne tare da babu yakubu makeri muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci yanzu karfe goma na safe ne a nan washington dc ga kanin labaran duniya wani babban jami'in hafsin sojin najeriya ya ce bam da rundunar soji ta kai a sassan 'yan gudun hijira a arewa maso gabashin kasar da ya sanadiyyar kashe mutane 236 ya faru ne bisa kuskure a fannin gudanar da tattara bayanai sannan koriya ta arewa kuma ta harba makamai masu linzami guda hudu a yau litinin da safe daraktan hukumar binciken cikin gida a nan amurka ya ce ya umarci ma'aikatar shari'a ta ƙasa ta yi watsi da ikirari da shugaba donald trump yake yi cewa obama ya yi masa kutse to a jamhuriyar nijar ko wasu 'yan bindiga ne suka kai hari a wani sansanin jami'an tsaro da ke yankin tilaberi inda suka halaka mutane biyar ba shiwa a ce an yi kawo hari ba a yi mako guda ba an kawo dokar ta ɓace kuma an zo an ƙara kawo wani hari kuma cikin jiha guda ta tilaberi kenan babu liƙi asiri a najeriya ko 'yan gudun hijira da ke zaune a wani sansani da ake kira teachers camp ne suka yi korafi kan rashin wadataccen abinci abinci baya isan mu merai biyar da merai shida wanda yake da rai ma kwano biyu ake biyan shi a wata ake ba shi biski kwano daya shinkafa kwano daya muna kuma tafi da shirin ilimi amma fa duka sai kun sha labaran duniya assalamu alaikum jama'a tawagar jakadun kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ta kai ziyara a sansanoni 'yan gudun hijira a jiya lahadi a birnin maiduguri da ke zaman tungar 'yan kungiyar wato ta'adda kungiyar boko haram jakadun sun yi wata ziyara ce na kwanaki hudu a yankin tafkin kogin chadi da za ta kai su ga kasashen kamaru chadi da kuma nijar a jiya lahadi ne suka isa a birnin maiduguri ƙarƙashin kwararren matakan tsaro birnin da ya fuskanci harin kunar bakin wake na ƙarshe kwanaki biyu da suka wuce yau 'yan kunar bakin waken da sun tarwatsa kansu a ranar juma'a a wajen gidan mai kuma sun kashe kansu amma babu wani farin hula da ya samu rauni jami'an na diplomasiya sun gana da mata da ke zaune a sansanonin 'yan gudun hijiran da kimanin mutane dubu bakwai ke zaune kuma suka saurari bayanansu na mutuwar mazansu da musguna musu da kuma take su da 'yan ta'addan ke yi mukaddashiyar jakadan amurka a majalisar ɗinkin duniya michelle sison mace ɗaya tilo a cikin wannan tawagar ta ja hankali daga ƙausar murya a kan kare mata da tabbatar da ci gabansu da ma yaran matan da ke yankin kogin tafkin chadi a lokacin da suke ziyarar tasu and i'm coming away with just two words in my brain protection and access protection because I'm hearing stories. Kalama biyu nake tunani a kwakwalwata su ne kariya da ba da dama ga mata. Na ce kariya saboda na ji bayanai ba na wannan iyalai kaɗai ba. Boko Haram tana kuma musgunawa mata da ƙananan yara. Don haka akwai buƙatar ba da kariya ga mata da yaran matan ba na cikin wannan sansani kaɗai ba. Sannan kuma a ba su dama su fito su niƙa nema ko kiraruwa ko wata sana'a wadda za ta iya ba su kuɗin shiga wani babban hafsan sojin najeriya ya ce hadarin bom da rundunar sojin ta kai a sansanin 'yan gudun hijira arewa maso gabashin kasar a cikin watan janairu ya faru ne sakamakon kuskure da aka samu a tsarin gudanar da aikin soja major general leo irabo ya shaidawa tawagar kwamitin sulu na majalisar ɗinkin duniya da ke ziyara a najeriya cewa harin bam da aka kai a garin ran a ranar 17 ga watan janairu wanda ya kashe fararen hula 236 wani babban kuskure ne da ya faru sakamakon bayanai marasa tushe da aka samu a lokacin harin an kashe kananan yara da mata da waɗansu ma'aikatan agaji guda tara na wannan hukumar wato hukumar red cross ɗin najeriya da ta ƙasa da ƙasa ya ci gaba da cewa ko da yake ba kokarin kare kuskure da ma'aikatar sojin ta yi yake yi ba bayan kwanaki biyu 'yan boko haram suna kai hari a garin da yake cikin jihar borno inda mayakan boko haram suke yawan kai har-hare wayannan labarai na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc ƙasar koriya ta arewa ta yi gwajin wasu makamai masu linzami guda hudu da safiyar yau litinin guda uku ciki sun yi tafiya kilomita dubu kafin su fada cikin teku mai tazarar kilomita 350 da japan a cewar jami'ai daga koriya ta kudu da kuma japan sai dai ba a gano ko wannan makamai da aka gwada yau litinin masu cin dogon zango ne da ake kira icbm a takaice ba. a cikin watan janairu ne shugaban ta na koriya ta arewa jim kim jong-un ya ce nan ba daɗewa ba ƙasarsa za ta yi gwajin makamai ƙarƙashin shirin ƙasa da ƙasa na gwajin makaman kafin ya hau karagar mulki shugaban amurka donald trump ya rubuta a shafinsa na twitter yana mayar da martani ga kim ya ce lallai za a rina yana nufin amurka za ta hana pyongyang kera makamai masu cin dogon zango da zai iya auna amurka a shekarar da ta gabata koriya ta arewa ta kara yawan gwajin makaman nata na nukiliya da masu linzami inda ta kaddamar da gwajin makamai sama da 25 da na nukiliya guda biyu daraktan ma'aikatar binciken manyan laifuka ta fbi a amurka james comey ya buƙaci hukumar shari'a da ta kalubalanci zargi da shugaba donald trump ya yi na cewa tsohon shugaban amurkan barack obama ya ba da umarni a yi kutse a wayarsa a gidansa na trump towers da ke birnin new york a bara jami'an amurka da suka zanta da associated press da jaridun washington post da new york times sun ce komi ya yi karin bayani ne biyo bayan zargin da trump ya yi a shafinsa na twitter a ranar asabar da ya kwatanta da tsohon shugaba richard nixon da ya yi murabus bisa wannan dalili a shekarar 1974 sai dai trump bai ba da wata shaida akan wannan zargi da ya ba abin da ake ta baba a kai shine dalilin da ya sa mai bai kalubalanci wannan jawabi na wato da kansa ba Comey shine daraktan ma'aikatar FBI zamanin mulkin Obama kuma ma'aikatarsa ce ke kan gaba a binciken da ake gudanarwa a kan ƙasar London ɗin da ake zargin Rasha ta yi a zaben da aka yi a bara. Ƙarƙashin dokokin Amurka babu wani shugaba da zai iya bada umarni a yi kuzi akan wayar wani. Matakin yin hakan zai buƙaci amincewar ma'aikatar shari'ar tarayya kuma ya kasance akwai ƙwararren dalilai da zai sa a riƙa sauran wayar wani ɗan ƙasa. daraktan jami'an leƙen asiri na ƙasa a lokacin obama james clapper ya ce wannan zargi na trump karya ne kawai ana sa ran yau litinin shugaban amurka donald trump zai sanya hannu akan wani sabon umarnin shugaban kasa na dakatar da karɓar 'yan gudun hijira da kuma haramtawa ƙasashen musulmi guda shida shigowa cikin ƙasar amurka wannan umarni bita ce akan wanda ya fito da shi a cikin watan janairu inda ya kira da cewar akwai bukatar gaggauta sake duban tantancewar da kuma wato kariya ga tsaron kasar. labaran duniya kenan makaranto karanto muku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc za mu fara rahotannin namu ne daga jamhuriyar Nijar inda wasu rahotanni daga yankin Tilaberi ke cewa wasu 'yan bindiga sun kai hari kan wani sansanin jami'an tsaron ƙasar da sanyin safiyar yau lamarin da ya sanadin mutuwar mutane biyar daga mai ga rahoton da Sule Mumuni Burma ya aiko mana. bayanai akan wannan labari da ya mamaye shafin sada zumunta na facebook da hantsin wannan litinin na cewa wasu 'yan bindiga sun yi asibancin kai hari wa wani sansanin jami'an tsaron jandarma da ke ƙauyen wanzarbe ta jihar tera a yankin tilaberi mai makwabtaka da ƙasar mali inda suka yi nasarar hallaka dakaru nijar biyar tuni majalisar dokokin ƙasa ta aiki da tawaga domin tantance abin da ya faru kamar yadda honorable kasum yakuba maiga dan majalisar dokoki daga mazabar goruwar jihar tera ya yi min karin bayani yau da saye karhe shida mutane wanzarbe suna ma masallaci suna ga sallah da an ji karan bindiga kun san ko can wanzarbe akwai bazi militaire jandarmomi ne suke can to su ne su terrorist nan sun ka ta da su da, da, bindiga an ce mu akwai mutum biyar zuwa sida da sun ka rasu sojoji ne ko kuma jandarmomi eh, ne tun da can jandarmomi da kwai daga mali ne sun ka sun ka hito eh, kun san jiya an yi iri wannan attack can burkina goron-goron to muna zaton har yanzu suna kuma sun ka zo can wajen baz duk wurin da akwai eh, eh, baz militar muna zaton su dai ne suke nema suna gi takcin nan amma mu dai yanzu ne za mu tafi don mu samu katin labari bisa kan abin da an kai tun karhe shida zuwa karhe takwas da rabi ana na ana gaji karan bindiga ya abin ya shahi wararen hula haka mutanen gari ba mu ji wannan labari ba don duk wannan abubuwa ne za mu tahi don mu ji mu gani da kanmu. Hukumomin yankin Tilaberi sun tabbatar da kwaruwar wannan al'amari da suka ce ya yi sanadiyar mutuwar jami'an tsaron Nijar biyar yayin da wasu hudu suka jikata. Wannan hari na wakana ne kwanaki biyu kacal bayan da gwamnatin Nijar ta sanar da matakin kafa dokar ta ɓaci a wasu garuruwan da ke makwabtaka da ƙasar Mali. Saboda haka wasu 'yan ƙasar ke ganin akwai buƙatar gwamnatin ta Nijar ta canza salon yaƙi. Ibrahim Musa wani ɗan jarida ne mai zaman kansa. Gwamnati inda kamata ta bullo wannan lamari shine na ya zama na leƙen asiri ya yi ƙarhi cikin ƙasanmu. Ba shiwa a ce an yi kawo hari ba a yi mako guda ba an kawo dokar ta ɓace kuma an zo an ƙara kawo wani hari kuma cikin jiha guda ta tilbiri kenan babu liƙi asiri mutanen nan daga mali ake cewa suke hitawa mun san iya mu da mali lalle ba a iya cewa a zo a zagaye ta da su zawa mai diya da aka yi sai sun biyo ta wani gari ba wa a ce su hito daga mali ko da daga menaka ne suka taho har su kawo wani zarbe ta yaya za a cewa duk sun yi wannan dazuzzukan har sun zo sun kawo hari ba wanda ya gansu kuma ba wanda ya san bayani ko a ƙarshen watan jiya ma wani harin ta'addanci ya hallaka jami'an tsaro kimanin sha biyar a ƙauyen tilwa da ke jihar walam duk da matakin jibge gwamman dakarun ƙasar faransa a kan iyakar nijar da mali da ministan tsaronta jean yves le drian ya sanar a washe garin wannan hari da ƙungiyar isis reshen sahel ta ɗauki alhakin kaiwa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar to idan muka leƙa makwabciyar ƙasar ta Nijar wato Najeriya yan gudun hijira da ke neman mafaka a sansanoni daban-daban da ke birnin Maiduguri na ci gaba da korafi kan rashin wadataccen abinci a yan kwanakin nan da rautani da dama sun yi nuni da haɗarin da yan gudun hijira ke ciki wato na faɗawa matsalar matsananciyar yunwa saboda karancin abinci daga Maiduguri ga rahoton da wakilin murya Amurka Haruna Dodo biyu ya aiko mana wannan wani yunkuri ne na kokarin baiwa hamata iska tsakanin wasu yan gudun hijira yanzu haka ke tsugunne a sansanin da ake kira a Teachers Village da kuma jami'an samar da agajin gaggawa na jihar Borno da ake kira sai mata kaice kan koka wanda wasu mata yan gurin hijira ke yi na cewa ba a basu abinci shashe a wannan sansanin da suke tsugunne yayin da shugaban hukumar samar da agajin gaggawa injiniya Ahmed Satomi ya ce wannan ba gaskiya ba ne har ma aka dinga dunkulo a shara tsakanin juna wannan lamari da ya auku ne a lokacin da kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya da gashin jago jagorancin ambassador martin recrop da kuma wasu jakadu goma sha uku suka ziyarci wannan sassani da ke cikin garin maiduguri ganin aukuwar wannan lamarin ne dai na nemi jin zahirin halin da waɗannan 'yan gurin hijira ke ciki musamman ma mata gare abin da wasu suka shaida mu sunana zariya Muhammad daga gamborin gala gaskiya shekara uku muke nema yanzu ya kuke rayuwa cikin wannan kamp gaskiya rayuwar mu tana cikin tausayi abinci baya isan mu merai rai biyar da merai rai shida wanda yake da rai ɗaya ma kwano biyu ake biyan shi a wata ake ba shi biski kwano ɗaya shinkafa kwano ɗaya kuma samarin mu a karshen sana'a suna sata suna fita yan matan mu suna ciki suna da haka muna so gwamnati dan Allah yanda take taimaka mana ta cigaba da taimaka mana rabo na tsakani da Allah ba ta mana shi ko kaɗan ba ma jin daɗin ma mu muna so mu a taimake mu a cire mu daga hannun su dan Allah ni bayan da aure shekara hudu mai gidana kuma boko haram sun tafi da shi a hanyar ke da suna banki baki ji labarin shi ba har yanzu ban ji labarin shi ni suna na sera umaru ne daga kukawa nake muna cikin baga melfo to damuwanmu akan yaranmu yara a gida lokacin da muna hijira ba mu hijira ba mu suna makaranta amma yanzu da muka zo nan mu ba su samu makaranta ba a taimaka mana don makarantar yara injiniya ahmed satomi dai shine shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na jihar borno wanda kuma ka dora hukumar alhakin samar da abinci ga waɗannan 'yan gudun hijira dole a matsayin mu na dan adam ba za a wuce ba za a rasa kuskure ɗaya ko biyu ba amma abincin nan da ake bayarwa a lissafance ake bayarwa kuma yau in ka duba wata guda shida din nan haka ake ba da abincin ko ajiya da aka samu jinkiri wancan watan an kawo abincin nan na wannan watan amma shi mutum ba za ka hana shi irin korafi da yake ba amma kuma a sani shi dan gudun hijira fa kullun abin da zai gaya maka sai ya gaya maka bayi da shi domin sai ya ce maka bayi da shi kafin ya samu to ne kamar suna kukan cewa abincin ma da aka basu na wancan satin abin da ya kamata a basu a watan janairu ne aka basu cikin watan fabrairu ah, ya kamata ce ce kuma sun samu watan fabrairu ba samu ba har yanzu a tabbas wannan ba haka bane kuskure an samu jinkiri ne kamar na kwana guda hudu lokacin da ya kamata a bada abincin amma in ka je yau store din su saboda wancan jinkirin a cika ta ko a jiya an kawo abinci shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na jihar Borno injina Ahmed Satomi kenan ke bayani game da koken da waɗannan 'yan gudun jira suka yi na cewa ba sa samun isassun abinci da hakan har yayi kokarin baiwa hamata iska tsakaninsa da wasu 'yan gudun hijiran Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. sai mu ce Allah ya kyauta a can kudu maso yammacin Najeriya wato jihar Lagos ɗaliban jami'ar jihar ta Lagos ne suka yi wani gangami bayan hukumomin jami'a suka sallami wasu ɗalibai sha ɗaya tare da rushe ƙungiyar ɗaliban makarantar daga birnin na iko ga rahoton da wakilin murya Amurka Babangida Jibril ya aiko mana. ɗaruruwar ɗaliban jami'ar lagos ne da suka yi gangami domin nuna adawa da matakin da hukumomin jami'ar suka ɗauka a shekarar da ta gabata na dakatar da wasu ɗalibai kimanin goma sha ɗaya daga makarantar kawo yanzu dai jami'ar ta dakatar da ayyukan ƙungiyar ɗaliban na jami'ar abinda kuma ɗaliban ke neman a dawo da ɗaliban da aka dakatar da kuma dawo da harkokin ƙungiyar a jami'ar a lokacin wannan zanga-zanga dai 'yan sandan najeriya sun ja daga da ɗaliban a kofar shiga jami'ar inda suka hana dalibai da sauran masu harkokin yau da kullun shiga jami'ar ga dai abin da ɗaliban suke shaida mini a lokacin da na yi ƙoƙarin shiga jami'ar amma bai yiwu ba na shirya na zo makaranta na iso bakin gen na ga kofa kulle sai na ga ɗalibai suna zanga-zanga to ga ɗalibai da yawa sun yi curko-curko akan me suke zanga-zanga eh suna zanga-zanga ne akan student eh, da aka kora a makarantar ba bisa ka'ida ba to an ce an kafa kwamiti wanda za ta zo na ta duba to a yi labarin da nake ji daga cikin makaranta daman akan cewa an riga an gama komai shi ma a bangaren sa wani tsohon ɗalibin jami'ar ta lagos barista idowu ya bayyana rashin jin daɗin sa don gane da matakin da hukumomin jami'ar lagos suka ɗauka na dakatar da wayannan ɗalibai na tambaye shi ko yana ganin hukumomin jami'ar sun san da wannan mataki da aka ɗauka sai ya ce is in the know of what is going on that was why they informed or pre-informed or told members of the Nigerian police beforehand to come and barricade us we, we, are, we are not disruptive in any way ce kwarai kuwa sun san da matakin domin su ne suka turo jami'an 'yan sanda suka hana ɗalibai shiga jami'ar domin sun san ana adawa da shi ko da yake dai 'yan sanda, ba su ɗauki wani mataki na nuna ƙarfi ba ga ɗaliban amma dai sun hana ɗalibai shiga jami'ar kamar da na gani duk ƙoƙarin jin ta bakin hukumomin jami'ar da ya citira inda 'yan sanda da kuma masu gadin jami'ar ba su bari mun shiga harabar jami'ar ba sai dai a wata sanarwa da jami'ar ta Lagos ta fitar a can baya ta hannun mataimakin rajistra mai kula da harkokin yada labarai Mr. Toyin Adebole ya ce an dakatar da ɗaliban ne dangane da matakin da suka ɗauka na shiga wani zanga-zanga wanda kuma ya saba dokokin gudanarwar jami'ar ta Lagos. To ko wani mataki da aka ɗauka yanzu ya shafi ɗaliban ga dai abin da ɗaya daga cikin ɗaliban mai suna Umar yake cewa. Fata na ni kan fatan mu duka su samu dai a sasanta saboda mu koma bakin karatunmu. A watan Agustan bare ne da dai jami'ar ta Legas suka dakatar da wayannan ɗalibai babangin jibirin murai amurka daga lagos da alhaji sarkin masa da ya yi gargadi ga matasa to a gaida baban gida jibril yanzu agogo a nan na cewa karfe goma na safe ne da minti 18 ana sauraron sashen hausa ne na murya amurka a nan birnin washington dc ga shirinmu na gaba ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shi ke morewa, ƙwalƙoliyar daraja shi haushi ɗare ɗan, to shi mara ilimin ko hangawa. Jama'a ma sauraron mu da wannan yammaci na la'asariyar litinin, Assalamu alaikum. mu da sake saduwa da ku, muna fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. A cikin shirin namu na wannan makon, za ku ji tattaunawa ta musamman da na yi da shugaban hukumar tallafa ma ilimi mai zurfi a matakin gaba da sakandare a Najeriya. Dr. Abdullahi Baffa Bichi, wanda yake jan ragamar hukumar ta Tetfund, ya zagaya da mu ciki da wajen hukumar, inda muka fara tattaunawarmu da sanin haƙoƙi da suka rataya a kan hukumar tashi. don ganin an farfado da martabar ilimi a baki ɗaya Najeriya. Duhun rashin sani ya zarci faɗowa a wane duhun dare gunsu fantawa. Mafi adam batu kulhaf kunnawa a ciki da gaskiya baya hujewa. to alhamdulillah ita wannan hukuma ta tallafawa ilimi mai zurfi doka ta samar da ita ne domin ta dinga agazawa wajen ci gaban ilimi mai zurfi na jami'o'i da makarantun horar da malamai da kuma makarantun fasaha da kimiyya babban aikin wannan hukuma shine idan ta karbi kudaden harajin ilimi wanda doka ta tanadar duk wani kamfani da yake aiki a najeriya zai ba da kaso biyu cikin ɗari na ribar da ya samu matsayin harajin tallafawa ilimi shi wannan harajin tallafawa ilimi shine muke tattara shi mu yi amfani da shi wajen kasafta shi a bawa dukkanin jami'o'i na gwamnati da dukkanin makarantun horar da malamai na gwamnati wato colleges of education da dukkanin makarantun fasaha na gwamnati wato polytechnics abu abubuwan da ake yi da wannan kuɗi shine samar da gine-gine da kuma wuraren karatu ajujuwa ofishoshin malamai eh, ɗakunan gwaje-gwaje da sauransu da kuma tallafawa waɗannan makarantu da kuɗaɗe domin su sayi na'urori da za a yi amfani da su a ɗakunan ɗakunan karatu da tallafa waɗannan makarantu domin su samar da ɗakunan karatu wato libraries da kuma littattafai na karatun da makamantansu sai kuma tallafi domin a yi bincike mai zurfi da ake cewa research sai kuma babban tallafi da ake bayarwa domin a ɗauki ɗawainiyar malaman waɗannan makarantu su je su ƙaro karatu su je su ƙaro ilimi wato su je su yi digiri mai zurfi da digiri na biyu da digirin digirgir waɗannan kaɗan daga cikin irin nauye-nauye da doka ta ɗora wa wannan hukuma wanda muna bin su daki-daki muna kokarin aiwatar da su ka yi magana a game da gine-gine da kuma samar da abubuwan na'ura da makarantun nan kan yi amfani da su a kukan ba da wannan tallafi ga makarantu waɗanda suke ƙasa da jami'o'i ko makarantun da suke gaba da sakandare wato a tsarin ilimi na wannan ƙasa ta akwai hukumar take tallafawa ilimin firamare da ake cewa universal basic education ubec a wannan alhakin tallafawa makarantu da suke na farko yana wuyanta amma makarantu da suke na gaba da secondary kuma waɗanda dokar mu ta ayyana su da cewa sai sun kasance jami'o'i na gwamnati ko mallakar jiha ko mallakar gwamnatin tarayya ko makarantun fasaha wato polytechnics na gwamnati ko mallakar jiha ko mallakar tarayya da kuma makarantun horar da malamai eh, ko mallakar jiha ko kuma mallakar gwamnatin tarayya waɗannan su ne makarantun da muke bawa waɗannan tallafi eh, suke yin waɗannan ayyuka mu kuma muna zuwa mu duba waɗannan ayyuka mu tabbatar an yi su domin mu sake ba su mu ƙara musu tallafin da muke ba su a wannan ayyuka da wannan hukuma takan gabatar a waɗanne matakai ake bi don jami'a ta samu cin gajiyar wannan ayyuka da kukan yi to alhamdulillah na farko dai muna da ka'idoji da ake bi daki-daki da sai an mun tabbatar waɗannan ka'idoji an cika su domin tabbatar da an yi wannan abin cikin tsari muna da tallafi kala goma da muke bawa kowace makaranta akwai tallafi da ana ba da shi ne domin a yi gini ko a gyara gini akwai tallafi da ake ba da shi saboda a sayi kayayyakin da za a saka a cikin gine-gine ko ko na'urori akwai tallafin da ana bada shine saboda a gyara ɗakin karatu library ko kuma a yi ɗakin karatu library ko a tanadar da abubuwan da ɗakin karatu yake bukata akwai tallafi kuma da ake bada shi domin a agazawa malamai ma'aikata da suke a waɗannan makarantu domin su je su halarci bita a wasu ƙasashe ko a wasu jihohi ko a wasu makarantu akwai tallafi da ake bayarwa saboda malamai su je su karo ilimi mai zurfi aiki da hankali hanyar Shi da ra'ayi dallashe kwakwalwa, komai tsawon dare zashewa arewa, komai tsawon gari sai an yi iskewa. Aha. Masu sauraro baki dai iyakacin abin da ya sauƙaƙa kenan a cikin shirin namu ma na yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu da ci gaban shirin. Yanzu kuma a madadin babban bakon namu, Dr. Abdullahi Baffa Bichi. shugaban hukumar tetfan ta Najeriya da duk sauran abokan aikinmu sai wadda ta ba da umarni Julie Lazars Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku zama lafiya. A maza da mata don mu zan miƙewa. Yanzu kuma sai saƙonan da kuke aiko mana ta hanyar imel. a yau sakonmu na farko na haɗin gwiwa ne wanda ya fito daga Malam na Sa'idu Gairi da Aisha Alhaji Lawali DA Gairi a jihar Zamfaran Najeriya da Ibrahim M Abubakar Maiduguri a jihar Borno wanda ke cewa Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. don Allah ku isan mana da sakonmu ga makaddashin shugaban ƙasar Najeriya wato Farfesa Yemi Osinbajo da cewa hakika mu talakawa mun gamsu kuma mun yarda kuma mun amince da salon mulkinsa da ƙarshe muke fatan Allah ya sa ya ɗore yin hakan kafin Ubangidan nasa ya dawo amin. sai kuma sakon aminu dan kaduna amana wanda ke cewa ci gaba da yiwa shugaban muhammadu buhari addu'o'i da 'yan najeriya ke yi alamu ne da ke bayyana adalcin shugaban ga 'yan ƙasa assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka muna roƙon allah ya ba wa shugaban muhammadu buhari lafiya ya dawo najeriya cikin 'yan kwanaki kaɗan sako daga maiduguri gty kanamma sai kuma sakon alhaji mele sufari jihar yobe wanda yake cewa assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka muna maraba da ziyarar da tawagar kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya suka kawo a najeriya har suka isa arewa masu gabashin ƙasar muna fatan za su yi amfani da wannan dama domin su kawo tallafinsu ga waɗanda rikicin boko haram ya raba da mahallansu ganin suna buƙatar hakan muna fata allah ya tabbatar mana da alheri da zaman lafiya da kwanciyar hankali amin sai kuma sako na biyu wanda ke cewa muna jinjinawa rundunar tsaron jihar plateau dangane da irin namijin kokarin da suka yi na gano masu sarrafa jarirai da kananan yara a jihar plateau hakika wannan abun a yaba ne da fatan allah ya ƙara tona asirin masu irin wannan mugun aiki a ko ina suke a ƙasar nan amin sako daga hamza galadima birnin kebbi shugaban kungiyar muryar talaka na jihar kebbi da sani mai lange-lange a wuri da salihu isa sana da dr abdullahi mai maganin gargajiya gulma sai kuma sako na gaba wanda ya fito daga baba gana zangon daura jihar katsina najeriya wanda ya ce assalamu alaikum voa hausa don allah ku faɗa iyayen yara cewa ya kamata su ƙara kulawa da 'ya'yansu ganin yadda ake samun yawaita sace-sacen ƙananan yara a wannan lokaci da fatan allah ya shiga tsakanin nagari da mugu amin da ƙarshe sai zaben usman shitu mahu ta ɗalibi a jami'ar usman danfodiyo da ke sokoto wanda ke cewa hakika kalaman da mai girma gwamnan jihar kano dr abdullahi umar ganduje ya yi na cewa watakila akwai gidan yan yankan kai a kano sakamakon matsalar yawaitar satar yara wani abin a duba ne domin kuwa ruwa baya tsami banza da fatan gwamnati za ta gaggauta ɗaukar matakin da ya dace domin kawo ƙarshen wannan matsalar sace-sacen yara da ke neman zama ruwan dare gama duniya a jihar kano yanzu kuma sai labarai a takaici ana sa ran yau litinin shugaban amurka donald trump zai sanya hannu akan wani sabon umarnin shugaban kasa na dakatar da karɓar 'yan gudun hijira da kuma haramtawa wasu kasashen musulmi guda shida shigowa kasa amurka wannan umarni bita ce akan wanda ya fara fitowa da shi a cikin watan janairu inda ya kira da cewar yana buƙatar a gaggauta sake duban tantancewar da kuma kariya ga ainihin tsaron kasar. wannan umarni ya haramta wa mutane daga kasashe da suka hada da iraki da iran da syria da libya da yaman da somalia da kuma sudan shiga amurka jami'ai sun ce a cikin sabon umarnin da shugaban zai sanya wa hannu a yau za a fidda iraki a cikin jirin kasashen amma sauran za su ci gaba da zama a cikin wato haramci na wucin gadin daraktan da ke karɓar 'yan gudun hijira na wucin gadi wato ya ce za a bayyana za a bayyana shi ainihin wato sabon umarnin da shugaban kasar zai sanya mu hannu amma kuma ba za a ware ainihin kasar mutane da za su fito daga kasar siriya cewa ba za a karbe su kwata-kwata ba kaban da farko tawagar jakadun kwamitin majalisar ɗinkin duniya ta kai ziyara a sansanonin 'yan gudun hijira a jiya lahadi a birnin maiduguri da ke zama wato tungar 'yan ƙungiyar boko haram To masu haro da aka mu kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma can da yamma da misalin karfe da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe 8 da rabi kenan agogon Ghana za mu zo muku ɗauke da wani sabon shirin da izinin Allah. Ina za ku ji cewa yau Ghana take bukukuwan cika shekaru sittin da samun yancin kai yanzu a madadin Babu Yakubu da ya taya ni gabatarwa da kuma asa'ida Hamdun da ta haɗa mana shi wannan shiri sai injiniyan mu Greg Barnes. Muhammadu Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC sai dai kada ku yi nisa ga shirin yau da gobe nan tafe nan ba da jimawa ba ai sauraro lafiya.